ina ba to wa'in la faɗa laka fasana alamar ta ala na بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin mukasar halil muna cikin shayi na 64 daidai da inda malam ya wa maɗana sallah ta ɓaci ƙahar a ahadin da take a dariya amma wata madal mamu wanda a baya ga liman mabiyi ya dole tare da limami ne ci gaba da sallah shi ya dariya shi ya dariya amma sharaɗi illan ya kadir ala tarshi ya fara dariya ko bai iya barin ha a ƙari sallah za ka sai yanzu liman yana na ana sallah yana dariya sai ya agam sallah sai mai zuwa ina shehu na abdullahi yake cewa

in juma'a ta kai shi yanki ya kuma bin liman domin ta shigar su juma'a tana eh? ganin sai ba kai haka nan wani ranar shi kuma wara dariya bai ya ya ɗauki lokaci eh sai ka mutum dariya wani kana son ta sai ka ta ba mm. to ina ina muke da takabirihi lirruku'i ya yadi ihramin wa haka nan mallan yake shi ma an kamanta dogewa da dariya ka saka jiri kamar kabbara ta shi ma mu lin ruku idan rukuni ya niyyat iran ba da niyyar kabbara harma ba ya yi niyya don ruku'i yammanci da kabbara arma. ana nan ce suna to wannan sai yi lima a kai sai wani abdullahi ya ce cikin da'ul mutane ka an yi kafirar ruku'in na biyani ya fi ihrami a zunnu asiya kamar ya yi kabbara ne ruku amma na biyani ya fi ihrami yanzu mu yana batun ati ya zo da to wannan sai doge sai bi limami ne haka nan to amma na an samu kauli uku akan mallamai imamu na malik to amma imamu malik ya bi malami na karfi rabi'atu min ra'i don haka su malamai guda biyu abin da suka kishin lafiya inganta sun dai na zuwa gudu kaga ne kaga na na ka taka yola da nuna ko igila ne ya ce da yana ya eh. an na wasu salati ko kun ke na wanda ta yi taka da igila تكبيرة سنة الركوع وصلاته على على مصاب المدونة بناء على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن شهاب الزهري kilahuma min shuyukh imam malik muna tare suka ce annal imam ya hamilu amma mu'mini ta tabiratul ihram wa yatamada ma imamihi wa yatimmuha ma'a wujuban amma wajiba alaihi aratuha ihtiyadan muna ji ko wajiba aratuha ihtiyadan to shi ko bina'a ala qawl rabi'atu rabi'atu min ra'i ra'i amma bai kawo shi bai kawo shi kake nan ba min shuyuz maliki wa ala qawl malikin aidan inna al imam la yahmilu saboda haka ya bi ya bi magana da kitabun rashi don haka musallim ya ambata hadhihi suratu huna jam'an lin nazai don hada da wancan kauli nasu da wanga yasa ya ce wato kenan ka takabiri ni da ruku iblanis iran shi ne da kalmar da za'irin Eh? tamka tamka eh, tamka su amma yanzu cikin abin da abin nan tsari yamma da muka yi ta magana kan tafsiri hmm. muna tare to ba sai karatu wa zikiru fa'idatin haka nan mutum na cikin sallah sai ya tuna fa'idar sallah wanda ya kamata a ce an gabatar da rankon ta kamin halira ko shi ma wannan sai ya doge ta limamin ne cikin wanka da ake ciki Ko shi ma suka ce wai sallar ta inganta domin tafsiri na wani abin nan na yasirul waiti shi kuma wajibin gayar sharri wajibi na gayar sharri amma inda inda an kace wajibin sharri to na dole kwafi to shi na can shi ma mai shi abdullahi yake cewa cikin da'ul mutane وذكر ما ترتيبها قد هتم بمادها في الاستداء اللزمة وذكر ما ترتيبها قد هتم في مادها بمادها في الاستداء اللزمة تجمع ونيال الاثنين دون هذا نن إلا يصير هو إثناء سورة دون يصير بما أدمه yana cikin hukun lima ya bi lima a gama in a gama sai ya dawo kashi tafsiri sai da muka in muka muka ba ai da lokacin lokacin ba tun tafsiri ba ce to buzo eh? wanda hadasin haka nan sallah ta ba ta saboda hadasi to saboda hadasi in yi tuna hadasi yana cikin sallah to sallah ta ta ba shi domin shiga sallah da naƙiri na alwalla to sallah ba ta tabbata tun da an shiga da naƙiri na alwalla wa ba da labe ha da za a wuce ake lallar marya an wanne wani hekin alba'iri su ji mai dogon mutane amma mun ga mun kawo gabaiti amma sauran shi ne na gaba ta kalli ma'akota ilimin wato kenan sallah ta ɓaci da hadafi sannan ta ɓaci kuma da mulgin abin da ke shigaltarwa mulgin din nan akwai mushgilan an farli akwai abin da ke shigaltar da kai daga farilla kan mutum shi sallah shina irin ba'i shina mace hulu ko kuma ya sallah yana mai mata kashi bai bata sallah ana rukuki daidai ana sajada daidai to haka nan mutum shi sallah yana jin matsalar yunwa son ɗaya shi kai shiga ba ya kai ga abinci don haka yana iya da hori lawin nan muna tare da kuwa eh. Eh, yanzu mutum na da yin yana wajen mutum jaka ko yana ji ko yana jin tashi wurin karatun fati a kan ayyana wani an kai eh. wani man gida an farnar kenan ko hmm. wa an sunnati yuridu fil waqt ko to wa bi wujudihi li fadilati haka nan kuma sallah ta shi. sai mutum su don musali a wani fada ilin salatin sajada a hutun nasin haɓaka an ta'ammada a wasu jira da fara ilin salatin ko kuma jira don musabin sallah a wasu nasin haɓaka ko suna sai sauƙi ƙwari ta an ta'ammada kan wanda ya ganganci da shi na kan ja mata nan a wani takabiratin ko koyar sa iya sujira sama da kabbara guda daga cikin kamar bari da shi masu sallah ta bari wani bai masjirin to shi na ma ta cikin abin da ko a nan da abin da ke da shi an farne wa an shi. ya ka fi hayi wa mutu da da haifi hmm, ta haka yanzu wani bai yi idi bil wakati ko hmm. ajmatu jirage wa bi ziyarati arba'in haka nan sallah ta ɓaci inda ya ƙara raka'o'i guda hudu daga sallah mai raka'o'i guda hudu sai sun zama takwas haka nan aka sallah tana ɓaci ka raka a ta yi suna iya kamar yadda ya raka a yi wa sallah su bayan ka raka a ta yi nufin juma'a amma sun ce banda juma'a domin ita zuwa an kabar da layi sai a bashe ne wuri wata ta'amudi ka sada da ten haka nan ganganci kamar sajada ya ƙara sajada da gangan wanda ya ƙara sajada da gangan sallah ce tana baki out of hand ko ko wanda ya gangancin busa da baki ya ƙara su harufa aw akilin ko ya gangancin shi aw turbin ko ya gangancin sha aw qai'an ko ko ya amai da gangan aw kalamin ko ko ya magana cikin sallah an gaji maganan nan wa inda kurhin eh, kura dole da an ce kai ka ji a maka makafa ya zai da ara ne sai kai kai kai tsayanar na cikin sallah dole na ce wani magana da in bai bar maka fada hada da biya ko sallah ta baci a'a wadi ne wadi da wadi don kuma na daidai na mutum halaka ah, an ya bari yana da ba biya kuma ah. in bai yi magana ba ya tsaye da makaho makaho ya fada rani ina kallo to yan wani zuwa kara hadiya biya bai kawo uzurin sallah ni sallah shi eh? an waje bale in ƙasa a mako don sun zama da maka daga halaka illa li islahi ha wa bi kasiri Malla ya maimaita wannan don mun baya mun baya to maimaita ana yayi domin kai ga wata bukata to mu sallah ta baci wa bi salamin saboda sallama wa akalin da ci wa shurbin da sha uku shi san ba mai magana a wani awa kare a shurbin ba to mi samu da ga magana wa biha ya zo cikin mu da wana littafi na duk ya akala au shariba in jabara shi wani ne ya akala al-musalli aw shariba al-musalli in jabara wa hada tilafu shin magana ka sabani na an kai Au, la ko ba sabani na an kai ba littara mai hazuwa sallama a ula ga littafi na farko na mudawwana aw littafi ko ko da hada suna tawila su waccan magana yana nuna in yaki in ya sha sallah ta baki nan ko yana nuhin in cin da sha sun kai musahaba da sallama to kenan sai in ya ci in ya sha shi yi sajara nan ko in ya ci ya sha babu da ya musahaba da da sallama da sallah a can in ya ci ya sha cikin sallah tsakiyar sallah sallah ta baki nan ko in ya ci ya sha musahaba da sallama da ba sai tura da tura da sajada shi a cikin lissahi na du na farko wanda cikin lissahi na du wanda cikin lissahi na farko kitabun kitabun da ga kusa mu da wani mun ga mun ga da kuma na kuma cin yana da cin da eh don kusan yake da gamawa sai sallama to ka da ba to shi na wa alaihi salam du kamar an kai أو نسلا بكو قرن سلم عيسى من جبرولا أول نسلا هو قرن هذا هو تاويلا لا كان الدموع كان ليش هم إنكني الجواهر هو كان الجواهر وبها وقاله بها أيضا في كتاب الصلاة الثاني يا أكلا أو كلمة سحوة عند برد السجود وهل ما بين في ما بين ما في كتابين اختلاف نظرا لحصول المنافي في سورتين وقع النظر عن اجتهاده وتعدده وعن قوله سلاما أو غيرهما الحكم في الأول بالإبدال وبالثاني بعدل أو لا اختلاف هو مصابان بينهما ويوفق بينهما بأ هم بأذل وزحيني الأول إنه هو بالبطلان ثم أنت مغانا في كتاب الأول هنا فوق لوصول السلام في سورة الأولى التي في الكتاب الأول لشدة منافسه لأنه جعل ألما على الخروج من الصلاة وعدم البطلان في سورة الثانية التي في الكتاب الثاني لعدم حصول السلام فيها دمية عيد الثاني أشار له بقوله أو إن البطلان في الأولى للجمع بين الثلاث أشياء منافيات وعدم البطلان في سورة ثانيا استحال المنافي تاويلات ثلاثة واحد في الخلال والاثنان من وفاة وإن حصل الصلاة أو حصل مع السلام مع أحدهما اتفق الموافقان على على الدخولان وإن حصل واحد منهما اتفق على الاتحاد وإن حصل أكل وشرب اختلفا فيهما saboda هذا kenan في مصاحبة musahaba to ka jara أنت تجد استقلالك to sun ta bace mun gane karatu Allah gane da to namu wa bin siraj li hadathin nan malamai tare da su su am sun farko kenana dahiri ka bayyana ga sallah sallah ta bace amma in da ta bayyana sallah ta bace ba وأبدل صلاة الانصراف لحدث فيظهر الخلاف jiya wani abu ya jarabo mai da hanci sai ya hanci sai wuri ko da ya zo ya samu tsalle ya a abu sai gama da sallah ta ɓaci amma inda jini na sai ya wanke in ya wanke ta shi jina ne ومن ثلاث هذا نجو يوا لحدث الله حدثي ثم تبين نبي sannan kore wa ya bayyana sallah ta baci mun gane karatu to sai ka musallimin shakka fi itimani kamar wanda ya sallama salla ya ɗora shakka a cikin sallah ta shiga ko ba shiga ba sai ya rutsa sallah

wani daga aka ta baci ko ba da kanun shiri yace alal alhaji to amma wa ibn habibi fi hadin yaqiru wa shakku bil mani ila yadur shi ka da habibi ce injuwa mallan yake sallah kai yace ruwa ai shaka ga mani ta shakka ga mani ai bai hanke ce ta ba yace abin da yake da to sallah sai ba ta ci ba يتلما تصير سي غار جاتا تو مين كان سلك تكرم نمت تاهل جوا كما ترى كما قولي نعم قبول وابن هذه البيت يا هذه يكير وشوك بالمال لا يضر ديوا تكتب مقام أخاك قديم إذا حبيبه ya an ke yana jina amma tana na da faraku ta hadu ya wato wani ɗan doha don mu zo وبه وجود إيمان بعديا أو قبليا إن لن يلحق إن لن يلحق كو ركعتان هكذا كما صلى الله da su da na makaruki tare da liman ba a biya ko yi ƙabiliya tare amma in bai riska ka ba wa illa in ko ya samu sajada zai yi sajada walau taraka imamu ko da limami ne ya bai law taraka imamu aw lam yalhaqi in ji bai cikin wani abdullahi A aw lam yujri mujibo ko bai riska ka da wani sajada ba wa akhara al-ba'diyya

sallah ta ɓaci ko bi tarbi qabliya da balin qabliya tara saba kiman da ya wani tara saba da ya jeru an kalatar da sunoni uku kuma sunoni nan uku ƙauniyatin wa fi'iliyatin sallah ba ta ɓaci don an bar ƙabliya wadda ta jeru ga sunoni guda biyu fi'ili ɗai ko kuma ɗai sai sun haɗa fi'ili da ƙauni sannan sala ka baci wa ba da lafiya darbi ƙablin yubuni alaiha an na ƙafi salatu sunnani ƙauliyatin ga misu da takabiratin aw ma'aha fi'iliyatin irtati misalu su julusu halwatan wa laysa fi min minha faqat to sallah ta baci inda an kabar ƙabliya guni wanda aka gina ita wannan ƙabliya a laifin gare shi an da kansa sun da rage kawai wasu sunnoni guda uku nuna nan guda uku ƙauliyati ya zan ƙaulina da fi'ili ila misali ka da takabira ce aw ma'aha fi'liyatu istati misaluha ta jurut harwa wala tafi ne min haka ya gaba jurutul waqt dami dami ne akwai akwai hili akwai kauli to sharaɗin abin da ke bata sallah kenan abin nan sajada qabliyyar da ke bata sallah sai ba ta bata sallah ya bangare guda take sai ta zanta hada da fi'ili da kauli misalu hu ku julus har wakat wala ta fi fi'iliyati min haqqa shi ma da ya magana kan tarattaba an salatu sunan Allah ya gane ka mutai waɗala sannan kuma abin ya zai ya tsawo an bari kuma waɗala waɗala samar ke da to sannan suka ɓaci la aƙalla a sallah ba ta ɓaci don an baka abin ya tunce rubuwa daga sunoni wadda ba ta je daga sunoni guda uku ba hmm. la aƙalla ban ji ba kama a yi hadasi ko a yi magana ko mutum ya mulabasa da jaza hmm. wala su juda babu sujada nan kan malla yake babu sujada ko hmm. wato akai ne mutum da wannan in ta riga ta an kai an kai ga wannan wa in zakara hu wa in zakara hu fi salati to idan mutum ya tuna ya wanda zai daga sunnoni guda uku yana cikin wata sallah to wannan halin da ya samu kansa wa nan halin ya nan da wa nan ta bata mutum sallah da wasu saboda an samu dudun zamani tsakanin ta ce daga sallah da shiga ta cikin wata sallah da ya tuna wanda ta jira da ya bawo to mi nan da hukunci ne faka za kiriha faka za kiriha hukunci ne kamar hukuncin wanda ya tuna sallah ta farko wacce da ta fata cikin sallah ta daban to in ya tuna ni annan in liman na ya ɓaci haka nan fasbi amma in bayar ka umu da ba hmm. in in bai raka'a cikakka guda in ya raka'a cikakka guda to sai shi kawo ta raka'a ya rubu a sai shi sallama nan to amma in ya riga ya rubu'i taron liman suna tare yana bayan liman domin da liman da farko suwa kafiya amma wanda a cikin kurkukun liman shi da yake ba wai nista aka ce bai yanke shi da liman haka nan an kari kurkukun mai kara domin tsaron mutuncin liman a wani mutunci ne kina aka eh? karɓa karkari don yi yanke sallah sai a ah, ina da yalla da ita zuwa na cikin amma yau mutane ba su bai da mutunci ne makoni ba yau ko rigima kai da wani ba kai komi ba rigima ɗaya kai ita ce mai da sallah

shi ke nan ji a wajen ka gani su ku? yana na la, in wancan ta farko ta ɓace ba saboda ba samu tsuli ba tsakanin ta ta shiga ga tafi kaka ba abin ko yana kamar wanda ya tuna sashen sallah yana cikin sallah yana cikin sallah sai ya tuna sashen sallah kamar ya tuna rukuni kamar ya tuna rukuni yana cikin sallah ko wata sallah ta daban da ita to nan ya kafa gida hudu a ah, shi wani abdullah ya maganganu a kai amma kan lokacin lokaci ya kafa gida hudu to nan ka bane ta da jawahi ko hukumu ka hukumu da ake da ba'abu min salatin kan kuɗin في الصلاة أخرى وأقسام أعراض هذا يعني لأن الأولى إما فرض أو نفي والثانية كذلك wacce ta farko da ya baro ko dai na farilla ne to wanda da yake ya tuna farilla ne ko farilla ko wacce da ya baro ko zan dai na kila wanda yake yau zan na kila ta ya kima na kila na kila ko ko a wanda ya baro farilla ta wanda da yake nafila ta ko ko wancan da ya baro nafila ta ya tuna cikin farilla ki tuwa suru yura ne ruwa da dalili ya lalace to ya haka na in ya san ba alida ya bari mun farbe ya tuna cikin nafi cikin abin nan ah, cikin farilla ko tuna cikin nan. to a sheke nan in a ɗalar ƙira'ata ko in ya tsawaitar da ƙira'a cikin wata kasala da shiga cikin ta wani misali ya ƙara fata ya shiga cikin suwa aurata ko ba ya ƙara fata ya ƙara ya ƙare sura har ya rufu to nan imala ya ce wa atamman nafla mm. ya cika nafila kuma wajen ba na ko ta ba ce ita sallan wanda an kabaru mu rukun don ba yi a gyara don an samu duli wacce ta ba ce to amma yanzu ya zama nafila ta yi fitowa ba ta na ta yi kala kala wa qada'a gero ya gero farilla waccan da yake cikin da in abin nan farilla ta to wannan sai ka tsira kenan wadda duk ba na fila ba ita wannan ka tsira ke domin ba shi inganta cikin ta na madalla amma tun nan inda mun kai manda ya ce wani ribar isfahu an suna ya raka guda a ɗaya wa kare da an shi kullum dan a kada raka a can in ya riga kullar ka wa illa in gobe ka a ba a raja a sai son jiki ila kalama da sallama sai kuma cikin wata in abin da ya zama a ba samu ulin kira'a ba da ya rukuni ba ya shiga cikin wanda sai ya tona ba a raja'a sai san jiki wudu ba shi ya sai ya kuma ila kalamin da sallama raja'a da kalamin zuwa wa min nafalin fi farlin tamada to amma kuma anan in yi tuna ba abu na nafila cikin farilla to yi doge cikin farilla farilla ta zata shiga ya tsarta da kira ko da tsarta ba ina misali tafi nafli kamar inda ya tuna ba'ali na nafila in nafli ya tuna ba'alin nafila cikin nafila shi ma ta bada amma sharadi in adalaha ne da lamini kira'a in adalaha in ya tsota da kira'a au raka a koko har ya ruku muna tare wahal bi da tarki sunnati shi wani sallah tana baci abin tambaya da gangancin mana sunna aula ko ba ta bashi to ba ta bashi ana sujada wala sujuda ba sujada ya wa وهل tarki سنة للآمد أو لا ولا بلا موضوع تردد يجي من دول المسلمين وبترك ركن يجي كده yana